This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muka sake da muka a wannan shiri na daren Juma'a ta babbar rana goma ga watan shekara da ashirin da hudu. Cikin shirin za mu ji cewa a yau Juma'a yariman Birtaniya Harry ya fara ziyarar kwanaki uku a Najeriya. Inda a yau ya gana da babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya. haka kuma za ji cewa majalisar dattawan najeriya ta amince da hukuncin kisa ga masu safarar miyagun kwayoyi sai kuma shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamarin tsaro da hassan mai na kai zai gabatar mana amma fa duk sai mun fara shan labarin duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa hawa sharif shugabannin duniya na ci gaba da yin allah wade da bayyana tsoron yadda makoman demokaradiyya za ta kasance a jamus da ma tarayyar turai sakamakon samun karin 'yan siyasar jamus da ake kai wa hari a fili a 'yan makonnin nan hari na baya-bayan nan a wannan makon ya hada da wanda aka kai a kan sanatan jihar berlin da tsohuwar magajiyar gari franziska jefe wanda aka kai hari a ranar talata a wurin wani biki a wani ɗakin karatu a berlin rahotanni sun ce wani mutum ne ya buga mata wata jaka mai nauyi da ke kunshe da wasu abubuwa masu nauyi a ciki a gadon baya inda aka yi mata maganin raunukan da ta samu aka yi awon gaba da shi aka tsare duk a ranar ne kuma wasu mutane biyu suka kai ma wata mace mai shekaru 47 'yar jam'iyyar green party hari a yadda take manna fastocin yakin neman zaɓe a dresden hukumar kula da 'yan gudun hijiran palestine ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da rufe hedikwatar ta a gabashin birnin kudus bayan da wasu yahuda mazauna yankin suka cinna wuta ga wani bangaren harabar ginin hukumar shugaban hukumar ta unwra philippe lizareni ya faɗa a kafar sadarwar zamani ta x cewa ya yanke shawarar rufe harabar ofishin nasa har sai a maido da ingantaccen tsaro ya ce lamarin da ya faru a ranar alhamis din nan shine irin shi na biyu a cikin kasa da mako guda lazarini ya ce wannan wani mummunan koma baya ne aka sake samu inda rayukan ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ke cikin gagarumin haɗari ya kara da cewa tabbatar da bayar da kariya ga wurare da kuma jami'an majalisar ɗinkin duniya a koyaushe nauyi ne da ya rataya akan isra'ila amurka ta sake jan kunnen isra'ila game da faɗaɗa hare haren ta na kan mai uwa da wabi a birnin rafa a wannan karo ba ma domin kauce matsalolin jin kai na tsawon lokaci ba amma har da wasu muhimman dalilai na musamman kakakin majalisar tsaron ƙasa john kirby ya shaida manema labarai cewa duk wani gagarumin hari da za a kai kan birnin rafa ta ƙasa ba zai haifar da komai ba illa nauyaya matsayin hamas na hawa teburin tattaunawa amma ba isra'ilan ba kirby ya ce jagoran hamas ya haya sinuwar da a yanzu aka yi imanin yana can ɓoye a ɗaya daga cikin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a gaza zai kasance cikin rauni matuka yadda ba zai so hawa teburin tattaunawa ba idan aka ce an samu sabbin dandazon farar hula da suka jikata a rafa ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a ƙasar afirka ta kudu sun faɗa a ranar juma'a nan cewa an fara fidda rai akan wasu ma'aikatan gine-gine su 44 da buraguzan gini na wani gini da ya rushe afirka ta kudu ya danne su har na tsawon kwanaki inda a halin yanzu masu aikin ceto ke fuskantar kalubale na kwashe dubban tantan na kankare da manyan injina domin gano ko akwai sauran masu numfashi hukumomi sun ce yawan waɗanda suka rasa ransu ya karu ya zuwa mutane tara bayan da wani ma'aikaci da ke cikin mawuyacin hali ya cika a asibiti daga cikin ma'aikata 28 da aka ceto daga wurin da lamarin ya faru 21 daga cikinsu na cikin mawuyacin hali na rai kwakwai mutu kwakwai sakamakon munanan raunuka da suka samu a lokacin da ginin da ake kan ginin shi mai hawa biyar ya rushe kungiyar tarayyar turai eu ta amince da wata yarjejeniyar da za ta yi amfani da ribar da aka samu daga kadarorin rasha da ake rike da su domin samar da makamai ga ukraine Ƙungiyar ta ce akwai yiwuwar a samar da kashen farko na kuɗin a lokacin bazaran nan duk da kiraye-kirayen da Washington ke yi ga ƙawayenta na Turai da su kara zage damtse wajen ganin sun kwace ilahirin biliyoyin Rasha da ke hannu domin amfanin Kiev. jami'an kungiyar tarayyar turai sun yi maraba da wannan yarjejeniyar inda shugaban kungiyar ursula von der leyen ta rubuta a shafin x wanda aka fi sani da twitter a baya cewa babu wani mataki mai karfi da ya fi wannan kuma babu wani muhimmin abu da ya fi yin amfani da kudin wajen ginin ukraine da baki ɗayan ƙasashen turai don kasancewa wurin rayuwa mai aminci kwamishinan cinikaya na ƙungiyar tarayyar turan valdis dombrovskis ya sanar da cewa za a samar da kashin farko na dala biliyan guda a matsayin tallafin soji dombrovskis ya ce tabbas rasha za ta karbi sakamakon abin da ta aikata Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yari Maheri na Birtaniya ya fara wata ziyara kwanaki uku a Najeriya inda ya gana da babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Janar Christopher Musa a kan gidan wakilin Hassan Mai na kaina lokacin da ya isa cibiyar tsaron Najeriya. Yariman gidan sarautar Birtaniya, Yarima Hari, ya gana da jagoran sojojin najeriya general christopher musa a hedikwatar tsaron najeriya a wata ziyarar aiki da ya fara na kwanaki uku a najeriya yarima da matarsa gimbiya megan sun yi iso hedikwatar tsaron najeriya ne da misalin karfe sha biyu da minti ashirin da biyar. inda ya fara da duba faretin ban girma da sojin suka yi masa kana yi ganawar sirri da mai masaukinsa general christopher musa duk da dai ba a bari 'yan jaridu sun shiga zoren tattaunawar ba kuma irima hari da general christopher musa ba wanda ya ce uffan ga 'yan jaridu amma duk da haka daraktar labarai na hedikwatar tsaron nigeria brigadier general tukur gusau ya mun karin bayani dangane da alfanun da ke tattare da wannan ziyara to ka gana ɗai ya ƙara ma sojojinmu ƙwarin gwiwa zai nuna musu cewa don ka samu na ƙasa wajen yaƙi ba na ƙasa ba ce na ƙasa ta zuci ita ce na ƙasa mai matsala amma don ka samu na ƙasa wani sassa na jikinka zai iya zama maka wani alheri ta wata hanya ka kama wannan sojojin namu da suka je germany wurin wannan wannan eh, wannan eh, competition na, motsa jiki ai da suka je su kansu sun yi mamaki a'a duk da kasancewa muna na kasa ashe mun samu muna da wata waibuwa ta musamman wadda ba ma san da ita ba sai ga sun kara da manya-manyan kungiyoyi na manya-manyan kasashe wanda sun sha zuwa amma najeriya ta je ta rawar gani so suka dawo suna tuna a ah, to ashe wannan ma na kasa da muke gani ba na kasa ba ce za mu iya amfani da ita domin mu kawo mu kanmu ci gaba kuma mu kawo mu kasanmu ci gaba da kuma suna a idon duniya kasan soja ne shi a da ya je har afghanistan kusan so biyu so ya san matsalar yaƙi kuma ya san abin da za a yi domin a ƙarfafa ma sojoji gwiwa zai haɗu da iyalai har na waɗanda suka rasa rayukansu ana armed forces mai yana cikin tsare-tsaren da aka yi zai haɗu da sojojin da suka ji ciwo kuma zai haɗu da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon wannan iftila'i na yaƙe-yaƙe da ake yi da 'yan ta'adda a ƙasar nan. Malam Nasiru Zaraddin da ke zama tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya da ya yi karatu ya kuma yi aiki a Birtaniya. Ya ce wannan ziyara ta yi riman gidan sarautar Birtaniyar ba ko tantama za ta amfani najeriya ta fuskoki daban-daban waɗannan sojoji in ya je gaskiya za su sami ƙwarin gwiwa san cewa ashe har yanzu suna nan da kuma zai taimaka wa su kansu waɗanda suke filin daga su yi ƙara ƙwazo wajen yaƙi da suke yi domin sun san ko da wani abu zai same su na hanyar na ƙasa sai ana kula da su abu na biyu kuma shine zai wa najeriya ta arewa da kaduna da yawa a mutu kasashen waje mun je mutane na ganin zuwa gari garuruwa irin su kaduna su zamfara su maiduguri da sauransu da ake ta faɗa kullum ana takashe ana sace mutane da sauransu to zuwan nan da zai zai yayyafa wannan abin ruwa. Yarim Hare dai a halin yanzu ya kama hanya zuwa birnin Kaduna inda zai gaishe da sojojin da suka samu raunuka a fagen daka. Kana zai kuma kai ziyara ta musamman ga gwamnan jihar ta Kaduna. ana sa ran in ya dawo abuja zai kuma wuce zuwa lagos inda can ma zai gana da gwamnan jihar da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu kafin ya dawo abuja ran litinin kuma ya koma gida burtaniya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na kaina. Kuma har yanzu muna Najeriya, inda a wannan bangaren majalisar dattawan ƙasar ce ta amince da hukuncin kisa ga masu safarar miyagun ƙwayoyi kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyanmu Rukayya Bashi ta haɗo mana. bayan doguwar muhawara da aka tafka a zauren majalisar dokokin najeriya majalisar dattawa ta amince da kudurin hukuncin kisa ga masu safarin muggan kwayoyi ko kuma masu ta'ammali da su kudurin da ya samu amincewar rinjayen 'yan majalisar ta dattawa kuma ya tsallake mataki na biyu da farko dai kudurin dokar sashi na sha ɗaya ƙarƙashin dokar yaƙi da ta'ammali da kuma safarin muggan kwayoyi ndlea act ya yi tanadin hukuncin daurin rai da rai ga duk wanda aka kama da laifin shigowa ko safar mugan kwayoyi ko kuma sarrafa su sai dai yanzu 'yan majalisar dattawa sun yi wa wannan sashi kwaskwari ma inda suka mayar da shi hukuncin kisa ga masu aikata irin wannan laifi sanata tahir mungonu sanata ne mai wakiltar arewacin jihar borno shine shugaban kwamitin kula da bangarorin shari'a 'yancin 'yan adam da kuma dokoki wanda kuma a ƙarƙashin kwamitinsa ne aka gabatar da wannan kuduri duk da cewa da farko kudurin bai yi tanadin hukuncin kisa ga masu aikata irin laifin ba. To majalisa ta ce duk wanda aka kama su da laifin wannan laifin a yi musu hukuncin kisa. ba ma hukuncin dindindin ba ko kuma hukuncin daure raida eh, to dalilin da ita majalisar dattizai ta canja ra'ayi zuwa hukuncin kisa shine saboda irin illan da wayannan kwayoyi suke kawa kasa musamman ma matasanmu mai tsawatarwa a majalisar sanata ali indume sanata ne mai wakiltar kudancin jihar borno shine ya bijiro da tanadin hukuncin kisa ga duk masu safarin muggan kwayoyi da dangoginsu wanda daga baya kudirin nasa ya samu amincewar majalisar rai duk da daurin rai da rai da yake cikin tsohon dokan sai karuwa abun take to ya kamata kuma hukuncin da za a yi a yi shi mai tsatsawa a yi shi mai zafi kuma sauran kasashe ko wayanda majalis su america su taiwan su colombia su saudi arabia da yawa daga cikin kasashen nan don a tabbatar da cewa an yaki wato amfani da miyagun kwayadin nan suka ce hukuncinsa shine kisa to kuma shine na dawo na jawo hankalin 'yan majalisa 'yan wana kuma majority suka amince a hirata da muryan amurka barista altina ibrahim ɗaya ce daga cikin mata masu fafutukar kare 'yancin mata da yara ta ce wannan ƙudurin doka ya zo ne akan gaba ganin cewa yadda yara da mata suka fada harkan shaye-shayen muggan kwayoyi wannan hukunci da majalisar dokoki ta dauka ni dai ba abin da zan ce sai dai in ce allah ubangiji ya ba da ikon amfani da shi ta hanyar da ya kamata don idan har za a yi amfani da wannan doka ta hanyar da ya kamata ba sani ba sabo to a gaskiya za a sami tsafta a tsakanin al'umma. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar yaƙi da muggan ƙwayoyi har izuwa haɗa wannan rahoto haƙata ba ta cimma ruwa ba. Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gai da Rukayya Basha kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan faifai. kada a afa dai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kamar kowane lokaci za a zuwa shafukan mu na yanar gizo don sake jan wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa voahausa.com. Yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe domin Hassan mai na kaina ya gabatar muku da shirin mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaron ƙasar suka sanar da tafke ɗaruruwan mutanen da ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci da kuma sauran al'amura masu alaka da aika-aikar 'yan bindiga daɗi. akwai mutane waɗanda ka kama 'yan ta'adda tallahi akwai waɗanda ga kasuwanci tsakaninsu da 'yan ta'addan kansu kai musu wasu mai kansu kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka ai hattara ai hattara tun da can gabaya mun gani abubuwan da ya faru a jihar difa wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara ɗaya biyu akwai wanda shekara shekara uku hudu biyar da karshe an aka zo gaban shari'a hukuma ya ce da shari'a justice kina shari'a ya ce a babu hujja da ya gwada da suka sai a sake su a tai akwai masala da yawa nan kusa da ciyawa kun san akwai watanni ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa to kwanan ma an yi shi mutane ana ana ta yi da dukiyoyinsu shanu ana ta yi da su ana kashe su ga damana nan ta zawo mutane akwai wasu wurare mutane sun shekara biyu ko uku ba su noma ba bana ba mu ga alama ba ana noma ya zai ga yiwa ga tashi hankali Toma Dalla. Hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun sanar da cafke ɗaruruwar mutanen da ake zargi da hannu dumu-dumu a ayyukan ta'addanci da sauran al'amuran da suka shafi aika-aikar 'yan bindiga daɗi fataucin miyagun ƙwayoyi da sauransu a ciki da kan iyakar ƙasar a tsawon watanni uku na farko yayin da wasu ɗaruruwan takardun shari'ar waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi ke a gaban kotu a ɗaya bangaren kuma bayanai na nuna cewar Ƙungiyoyin ta'addanci sun ƙara zafa kai hare-harensu da yi wa jama'a barazana a wasu ƙauyukan karkarar Talabere mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina. Akan haka wakilinmu da ke birnin niyame sulemu Mini Barma ya haɗa mana wannan rahoto. A rahoton da ta fitar a tsakiyar watan Afrilun 2024 domin sanar da al'ummar Nishar abubuwan da ke wakana a yaƙi da ta'addanci da ma sauran ayyukan da ke da alaƙa da tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan ƙasar ne. cibiyar yaƙi da ta'addanci da aika-aikar 'yan bindiga da safarar makamai da miyagun ƙwayoyi sclctcto a takaice ta sanar cewa dakarun kasar sun yi nasarar kama mutane 773 daga ranar 1 ga watan janairun 2024 zuwa watan maris ɗin da ya gabata waɗanda ake zargi da hannu a irin waɗannan miyagun ayyuka walau a cikin ƙasa ko kuma akan hanyar su ta ƙetare iyakoki mamba a kungiyar mpcr mai kare hakkin ɗan adam da kare martabar ƙasa ibrahim na maiwa ya jinjina wa jami'an tsaro sakamakon nasarorin da ake samu a yunkurin samar da tsaro to shi wannan abun yana da kyawu a gano cewa ba kawai ba 'yan ta'addan ne akwai mutane waɗanda ka kama 'yan ta'adda tallahi akwai waɗanda ga kasuwanci tsakaninsu da 'yan ta'addan kansu kai musu wasu mai kansu kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka to abun ne eh, eh, ya zamanto ruwan sabon dare gama duniya tunda harka ta ta'addanci baka san ma ko da wada wane ne suke ciki kenan a ci gaba da wannan aikin dan saboda duk wanda yake iya kawo ma dan ta'adda gudunmawa an ka same shi da shi da dan ta'adda babu wani babban bambanci ya kamata a gurfanar shi shi sanda shari'a ta buge su talakawa ya kamata su gano cewa ko ko wannan dan su ake gayinta dan zaman lahiya dan saboda su kwanta lahiya su tashi lahiya su talakawa kenan wanda ake aiki dan saboda kai ya kamata kai ma ka kawo gudunmawa ka gudunmawa talaka ita ce da ya ga abun da bai yarda ba da shi ya kamata ya faɗa mu hukumomi da wuri-wuri sai a samu a ɗauki mataka. alƙaliman wannan rahoto na cewa daga cikin mutanen da suka faɗa hannun askarawan nijar a tsawon watanni uku na farkon shekara tuni takardun shari'a ɗari uku da da saba'in biyu suka isa mashara'anta da nufin tantance gaskiyar lamari matakin da mai bin diddigin sha'anin tsaro kaka tudagoni na kungiyar alternative ya bayyana a matsayin wani ci gaba a harkokin kare dan adam ko da yake ya gargaɗi mahukunta a akan buƙatar ɗaukar matakan kaucewa kurakuran da aka fuskanta a baya. Lalle a cikin yaki da ta'addaci da jama'an tsaro suke yi ana iya cewa a alhamdulillahi in dai fisa billahi wannan mutane mutane ne wanda suke halaka da dan ta'adda ne aka kama su dama duk gurin da gwagwarmayar da muke ya za mu yi mu ciwo kan wannan matsalar ne a kowa duka al'ummar nijar kin ne kowa amma ai hattara ai hattara tun da can ga baya mun gani abubuwan da ya faru a jihar difa wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara ɗaya biyu akwai wani shekara shekara uku hudu biyar da karshe an aka zo gaban shari'a hukuma ya ce da shari'a justice kenan shari'a ya ce a ah, babu hujja da ya gwada da suka sai a sake su a ta yi kar ya zamanto mu koma gidan jiya kenan a dinga darasi za mu yi ga kanmu kar mu kwashi mutane mu kawo a kwashi mutane a kawo inda gobe kuma in an zo gaban shari'a za a ce babu hujjojin da aka yasa aka kama su za a sake su shi yasa kenan muna jan hankali lalle ana iya cewa ci gaba ne billahi amma muna ce hannunka mai sanda tunda wannan abun zargin su ne ake tunda sojoji su ba 'yan shari'a ba ne suna zargin su ne sun kama su kuma sun kama su dole ne su kawo su gaban hukuma na masaranta haka nan ne ka'ida eh, na duniya yanzu yake yanzu gare su su 'yan eh, justice sai su diba su gani a ah, wayannan mutane lalle suna da alaka da wannan abin da ake zarga su dole a kama su in kuma babu sai a sake su jamhuriyar niger da ke tsakiyar kasashen da al'amuran tsaro suka tsananta irin su mali burkina faso nigeria da libya na fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga barayi da 'yan fashi da 'yan ta'adda lamarin da ya sa bayan matakan cikin gida kasashen uku na yankin sahel mambobin ios suka kafa wata rundunar haɗin gwiwa a watan maris ɗin 2024 sai dai rahotannin tsakiyar watan afrilu daga yankin tilaberi musamman a karkarar tera da ke gabar daman kogin niger na cewa talakawan wasu ƙauyuka sun fice daga matsugunansu sanadiyar barazanar da suke fuskanta daga 'yan ta'adda wannan ya sa shugaban kungiyar kare muradun al'ummar jihar tilaberi union tilaberi ahmadu haruna maiga sake nanata kira zuwa ga hukumomi ina da wani a nan wajen sai coordinator dimu ya ke min komin na uro gelajo akwai gari uku an ba su wa'adi na kwana uku su bari gari lalle ko sun bar gari sun je sai kuma akwai wannan humanitarian wanda sun zo sun kafa musu eh, inda za su zamna tanti inda za su zamna akwai matsala da yawa nan kusa da ciyawa kun san akwai watanni ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa to kwanan ma an yi shi mutane ana ana ta yi da dukiyoyinsu shanu ana ta yi da su ana kashe su ga damanan nan ta zama mutane akwai wasu wurare mutane su shekara biyu ko uku ba su noma ba bana ma ba mu ga alama ba ana noma ya zai ga yiwa ga tashi hankali shekaru akalla sha biyu kenan harkokin tsaro suka shiga halin tangal-tangal a yankin sahel bayan da 'yan ta'addan da suka kwashi ganimar makamai a libya sakamakon faduwar gwamnatin kaddafi suka tare arewacin mali kafin daga bisani su yada ayyukansu zuwa makwabta wato Nijar da Burkina Faso. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niamey Sule Mumini Barma da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Suna na hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya a gaida hassan mai na kaina da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. Tusar filo a takaice shugabannin duniya na ci gaba da yin Allah wade da bayyana tsoron yadda makomar demokradiyya za ta kasance a Jamus da mata tarayyar Turai. Sakamakon samun ƙarin 'yan siyasar Jamus da ake kaiwa hari a fili a 'yan makonnin nan. Hari na baya-bayan nan a wannan makon ya hada da wanda aka kai akan sanatan jihar Berlin da tsohuwar magajiyar gari Franziska Gife wanda aka kai hari a ranar Talata a wurin wani biki a wani ɗakin karatu a Berlin. hukumar kula da 'yan gudun hijiran palestini ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da rufe hedikwatar ta a gabashin birnin kudus bayan da wasu yahuda mazauna yankin suka cinna wuta ga wani bangaren harabar ginin hukumar shugaban hukumar ta unwra philippe lazzarini ya faɗa a kafar sadarwar zamani ta x cewa ya yanke shawarar rufe harabar ofishin nasa har sai an maido da ingantaccen tsaro ya ce lamarin ya faru ne a ranar alhamis dinnan irin shi kuma na biyu a cikin ƙasa da mako guda amurka ta sake jan kunnen isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a kan birnin rafa a wannan karo ba ma domin kauce matsalolin jin kai na tsawon lokaci ba amma har da wasu muhimman dalilai na musamman kakakin majalisar tsaron ƙasa john kirby ya shaida a manema labarai cewa duk wani gagarumin hari da za a kai akan birnin rafa ta kasa ba zai haifar da komai ba illa nauyayya matsayin hamas na hawa teburin tattaunawa kirby ya ce jagoran hamas ya haya sinuwar da a yanzu aka yi imanin yana can boye a ɗaya daga cikin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a gaza zai kasance cikin rauni matuƙa yadda ba zai so hawa teburin tattaunawa ba idan aka ce an samu sabbin dandazon farar hula da suka jikata a rafa hukumomi a ƙasar afirka ta kudu sun faɗi a ranar juma'an nan cewa an fara fidda rai kan wasu ma'aikatan gine-gine su 44 da baraguzan wani gini da ya rushe a afirka ta kudu ya danne har tsawon kwanaki inda a halin yanzu masu aikin ceto ke fuskantar kalubalen kwashe dubban tantan na kankare da manyan injina domin gano ko akwai sauran masu numfashi hukumomi sun ce yan waɗanda suka rasa ransu ya karu ya zuwa mutum tara bayan da wani ma'aikaci da ke cikin mawuyacin hali ya cika a asibiti ƙungiyar tarayyar turai eu ta amince da wutar yarjejeniyar da za ta yi amfani da ribar da aka samu daga kadarorin rasha da ke rike domin samarwa ukraine makamai kungiyar ta ce akwai yiwuwar a samar da kashin farko na kuɗin a lokacin bazaran nan duk da da kiraye-kirayen da washington ke yi ga kawayenta na turan da su ƙara zage damtse wajen ganin an kwace ilahirin biliyoyin rasha da ke hannu domin amfanin kiev masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe asabar idan allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin abari bari ya huce yanzu kan amadadin hawa shirin ta yana kawo muku shirye-shiryenmu na yau baki daya sai juli lardis gresham wadda ta haɗa da umarni har ma da injiniyanmu na yau daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum